sarkin fada maganganun da ya yi akwai waɗansu wuraren da na kama na ga cewar magana ce wadda ya ce shi zai nuna in ma allah sa bai samu winin in wannan election ba zai sabka ya ba da mulki kuma ya ce yana son ya sitin fast records a african countries wanda mutum na kan mulki ya sabka ya bayar da mulki to wannan magana ita ce na gani na ce ah, ai akwai wani abu da ke kasanta kasanta kuma shine ko abin ya fara tsorata shi ne saboda in mutum bai tunanin abu ba mami zai sa ya kawo shi a cikin zuciya ko bai fara tunanin faduwa zaɓe ba ya nuna cewar yana da shakkun zaɓen duk abin da ka san kana tabbaci a kan shi kaga baka ma kawo wata feluwa kusa da ita bale a ce zaka kai ka zaka sakatar rekod in cewa shugaba na ƙasa za ka sauka ka ba wanda ya ci inda ba shakku da kuma tsorata a cikin abin kaga wannan magana da bata taso ba shin daga wannan hirar ka samu kwarin gwiwa za a iya yin zaben nan ko kuma kana ganin komai ma zai iya faruwa eh to shi da inda ya hidi da a bakin shi ya ce zai zabi to amma tabbacin zabe mu yanzu sunan mu yan kallo mu sa ido mu gani amma a maganganun da yau ya ginta ya nuna cewa zai yi zaɓi saura kuma yanzu sai mu sa ido mu gani zai zama mutum koko za a kuma billo da wata lalata baya suna na tafi da isa mafin da ya rima muri mutane jewa suna ta yada jita-jita cewa zaɓen nan ba zai yiwu ba a'a za a yi wani rigima za a yi gwamnatin rikon ƙwarya wa'inda babu su a cikin abin da inec take cire babu su a dokokin Najeriya. Commander in Chief Dr. Ebele Jonathan ya ɗauki alkawari cewa zaɓen nan zai yiwu. Eh, ya nuna mamaki cewa har wasu suna tunanin a wata tambaya ko shi ne ma baban yan boko haram ko shi yake ɗaukan nauyi na ga ya nuna matukar mamaki da wannan kai ya ka fahimci amsar da bayar. ai gaskiyarsa ne ta yaya mutum zai dubi shugaban ƙasar najeriya wanda ya rantsuwa zai gudanar da mulkinsa da adalci sannan sababi ya zo ya faɗa wa najeriya ba wanda ya taba tsammani wannan abin zai fusata zai lalace har ya kai yadda yake maimakon 'yan ƙasa gaba ɗaya su dunkule su goya masa baya a rusa wannan abin wasu ce shi ya shirya shi ai abin da ya faɗa ko ni in na ji wannan magana a bakin mutane wani lokaci sai hawa ya fita idona don mutane ba su kyautata masa ba kuma an bada mako shida cewa za a magance wannan abu kamar kai ka ce za a buga wasu waya ne a ce kai ku daina kai hare haren nan hakan ai shi ma ya faɗa cewa mako shidan nan za a kai matsayin da zaɓe zai iya yiwuwa ta hanyar tsaro shi da kansa ya ce ba za a gama rigima musamman boko haram din nan gaba daya 100% ba amma jami'an tsaro za su iya karya lago yadda da yawa su za su iya koma su aikin zaɓe